Salam alaikum. Salam alaikum. Amarya! Na'am. Kuto da Allah. <laughs> Amarya kenan. Na shigo wani iri kuma ke ma na ganki wani iri gaba ɗaya. Don Allah kakka dame ni. Ki samu ƙatuwar langa. Sai ki zuba min abinci na ki buɗe wannan ɗakin ko ki buɗe falo ki kai mun so nake na zauna na bararraje na ci abinci na yadda zai shiga jiki hmm. abinci ko to akuya ta barar da miya aku me na ɗora miya a kicin kan na shiga ɗaki na ɗauko abu akuya ta barar amarya kenan amarya wasu baƙaƙe kika kike ta nuna mun kin rubuta mun baƙaƙen kuma har yanzu kin kasa rubuta mun Kananan bakin da zan gane ban fa gane fa me kike nufi baka gane ba wallahi ban gane nace akuya ta shigo gidan nan ta barar da miya a kicin a nan gidan eh wannan ƙarya ne wannan zancen ba ƙarya kike ba amma ni ba zan lamunta har a ce akuya ta taho daga wani gida yawon sanaban fele kyangaren lambar akuya ta zo ta tsallake gidajen civilian ta kwararo ta tunkaro ta turo ta murgino ta shigo gidan su feto na ɗan sanda to wannan magana da sake Allah ku wannan magana da sake an biyo mai kaza kai amma ina zuwa tukunna idan akuya ta barar da miya samu kwano ki naman ki tsitsince mu sai na rage wata wata asarar rai ai da ta barar tsince naman tai ta cinye babar maka tai ba ta barar da miya ta cinye nama mhm. ban taba ji ba tun da nake a duniya ban taba gani ba kuma ban taba ji ba akuya ta yi barin miya kuma ta bi nama ta tsintsince kamar mai kalan kasuwa ta cinye wallahi ban taba gani ba mm, ai ka san na saba yi maka ye ba fa ƙarya nace kin yi ba <laughs> amarya ba ta lefi wala ba ƙarya nace kin yi ba amma ni ban taba gani ba kuma ban taba ji ai ka san na saba ƙarya ƙarya ah. nake yi tunda na ga amarya magana nan tana nema ta kai mu dare kin san wani abu taimaka ki tsakuro indomi a kitchen ko uku ko hudu